والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد za mu tashi darasi na 97 a cikin karatunmu na sahih aljami'u sahih na imamu muslim ibn hajjaj rahimahullah a yau goma ga watan jumadal akhira hijira ta 1442 kuma 24 ga watan ɗaya shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi sabon littafi shine kitabu salatul musafirina wa qisariha bari mu ɗauko littafin ikmalul mu'allim don mi muƙabala da na shi ma al'imamu suyuti haka ya ce kitabu ah, salatul musafirina wa qasriha ايه وقصرها نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم نعم ويقول المصنف رحمه الله نعم يقول المصنف رحمه الله كتاب صلاة المسافرين وقصرها لتاف سلر متفيا ديمت دكسر تيمت كسر واتو رجيتا babu salatul musafirin wa qasriha babun sallar sallar matafiya da yi mata kasaru ala haddathana yahya ibn yahya na'am ala karatu ala malik na'am yace na'am salih ibn kaisan na'am an urwa ibn zubair to daga urwa ibn zubair kaga salih ibn kaisan yayi musharaka da malamin sa wajen riwaya daga malamin malamin sa salih ibn kaisan yana riwaya daga zuhri amma dama babba ne ya girma su malik na'am na'am daga Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta ce an farlanta sallah raka'a biyu fil hadari was wato a zaman gida da kuma a halin tafiya sai aka tabbatar da sallar tafiya kuma aka yi ƙari a cikin sallar zaman gida ah, to wannan kaga za a zai shiga cikin musnad saboda tana hikayar abin da ya danganci lokacin annabci ne ah, fardu sala furidati sala kamar kamar tana cewa ne farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko farada Allahu as-sala ah, saboda haka shi yasa aka sai yasa suka ambace shi a wannan hadisin hmm. na'am a ba zai zamanto mursalus a a zai zamanto a wato mawqufun lafzan marfu'un hukman tunda ai kaga bata dangana bata ce bata dangana babu ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam bata ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sala ba kawai ta ce furidat as-sala hmm. saboda haka kaga mawqufun ne lafzan marfu'un hukman hmm. to wannan kuma wannan hadisin shine dalilin sabanin a a sabani dangane da cewa a shin a shi kasaru yin kasaru wajibi ne ko kuwa a ruksa ne azima ce ko ruksa abu hanifa ya ce wajibi ne bi ma'ana kenan kaji in kana tafiya idan kai sallah raka a hudu baka zo da farilla ba eh. a jumhur malikiya da shafi'iya da hanabila suka nuna kan cewar da kasuru da itimam da ya halatta in kai kasuru ya yi in kai itimam ya fi sai dai kasuru ya fi falala ba su ce kasarun muta'ayyin ba kamar yadda abu hanifa ya faɗa Nam? na'am saboda asalin haka aka yi biya aka kuma aka tabbatar ba saboda alkur'ani wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru a ai sayyidina umar a kan salatul safar sayyidina umar ya dauke ta yace malana naqsur wa nahnu a'manu ma kunna me yasa muke yin kasar bayan kuma yanzu muna cikin aminci sai ce sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu ai ba shine bai ce ajibtu mimma ajibta minhu eh, da ya ala ibn umayya ya tambaye shi yace ni ma nayi mamaki kamar yadda kai mamaki tunda tambayar sa akai eh, kaga kenan ba wai salatul khawf din bace akan salatul qasr din eh. ah. na'am ala ni abu tahir na'am وهرملة بن يحيى نعم قال سكتشي حدثنا ابن وهب ابن وهب يا زن تامنا عن يونس دقى يونس عن ابن شهاب دقى ابن شهاب قال يتشي حدثني عروة بن الزبير عروة بن الزبير يا زن تام حديثي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شوى عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تاتشي فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين Allah maɗaukakin sarki ya farlanta sallah yayin da ya farlanta ta raka a biyu sannan ya cika ta a sallar zaman gida sai aka tabbatar da sallar tafiya a farillar farko قال Na'am. علي بن daga na'am daga Aisha cewa sallah farkon farkon da aka farlanta ta raka'a biyu ne sai aka tabbatar da sallar tafiya kuma aka cika sallar zaman gida az-zuhri yace sai na ce ma urwa ma aisha to me yasa ma aisha take cikawa a halin tafiya

mafi inganci dai a cikin tawilin da suka kawo shine cewar ya yi haka ne don saboda a ƙauyawa da suke zuwa kada su koma su rinka ɗauka kan cewa sallah raka a biyu ce sauraka ka yin sallah raka a hudu <laughs> amma shi ma wannan tawilin fihi mafi hmm. domin ai sun zo ƙauyawan lokacin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna zuwa hajji lokacin abubakar da umar duk ba su tunanin wannan illar ba kuma ba a ga wannan mushkilar ba har sai da lokacin sayyidina usman ya zo saboda haka a ta'wil din shine a rikici gaskiya waɗansu suka ce dan usman ya ɗauki iyali ya yi aure a makka eh ya yi aure saboda haka in mutum ya yi aure a waje zai cika sallah eh, kamar gida ne ya aure to kuma wanda ya aura din ta zamanto kenan yar makka ya zamanto kamar gida ne kenan to amma wannan aka kaga yana buƙatar riwaya kafin a tabbatar da shi eh. kuma suna dai faɗa cewa ya yi aure hmm. to gaskiya dukkan ta'awilat din za a ga akwai su sai dai kawai watakila kawai ka ce tawilin da suka yi shine kan cewa ya juzul amran sun yi tawilin cewa za a iya yin itimam za a iya yin alkasur hmm. nan wa ashbaha alkazi iyad ya ce wa ashbahu ma yuqalu fi fi'l Usman. وفي فعلهما وفي فعلها أنهما تأولا أن القصر رخصة غير واجبة وأخذ بالأتم الأكمل ومن تأول أنها اعتقدت أنها أم المؤمنين أنها أم المؤمنين وأثمان أنه إمامهم فحيث حلا فكأنهما في منازلهما يرده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك ولم يتم وما روي عن عثمان أنه تأهل بمكة يرده سفر النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته وقد قصر وما روي أنه فعل ذلك لأجل الأعراب وخوفا أن يظنوا أن فرض الصلاة أن فرض الصلاة أبدا ركعتين يرده أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ركعتين وهو القدوة للأعراب وغيرهم وأمر الصلاة حينئذ أشهر من أن يخفى عددها وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب وما روي أن أثمان أزمع على المقام بمكة بعد بمكة بعد الحج يرده تحريم المقام للمهاجر بمكة أكثر من ثلاث وقيل بل كان لأثمان بمنى أرض ومال فرأى أنه كالمقيم وذكر في إتمام عائشة أيضا, أيضا أنها كانت لا ترى القصر في السفر إلا في الخوف والتأويل الآخر في سفر عائشة أبعد <laughs> فهي أتقى لله أن تخرج في سفر لا يرضاه وإنما خرجت مجتهدة في سفرها مكتسبة خروجها للدين أصابت أم أو أخطأت وأولى ما يتأول في ذلك ما قدمناه الله ذلك kadiyas ka ga ladabi sai ya ki faɗan wannan kasan waɗansu sun ce wai ta ƙi yin ƙasaru ne saboda tana ganin wannan tafiyar tata a tafiyar da ta yi na yaƙi da sai na zuwa basra ba ta da haƙƙi ta yi tafiya <laughs> shi ya sama bai ma faɗe shi ba sai ya ce wata awilul ahar fi safari aisha abad <laughs> eh, wato ka je ka nemo menene wannan ta'awilul ahar ba za ka ji shi daga baki na ba shi yasa sai yace la'allahu yuri ya'ni khurujaha radiyallahu anha fi waqi'atil jamal na'am قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وأبو كريب نعم وزهير بن حرب نعم وإسحاق بن إبراهيم نعم الحمد لله قال إسحاق إسحاق يتي أحاديث سا أخبرنا أخبرنا وقال الآخرون سورا سوكما سوسو بيو علي بن حرب دا أبو بكر بن أبي شيبة سكتي حدثنا عبد الله بن إدريس نعم عن ابن جريج دقى ابن جريج عبد الملك عن ابن أبي عمار ابن أبي عمار وعنين ابن أبي عمار gashinan yana da yana gashinan da abdin nasa na'am ابن عبد الله baka assist ba ba ai ka san sai an yi kasa kafin asar abdurrahman ibn abdullah ibn abi ammar al-makki wa qad yunsabu ila jaddihi halif bani jumah al-munaqab bil kas bil kas بفتح القاف وتشديد السين المهملة ثقة عابد من الثالثة ثقة عابد Eh. abdullahi ibn babai eh, na'am daga abdullahi ibn babai an ne umayya eh, wani shine kuma wani lokaci sukan yuqalu daga ya'la ibn umayya shima ga hadisin ya ce na ce ma umar ibn al-khattab babu laifi a gare ku ku takaita ku gajarta sallah in kuna jin tsoron kafirai za su fitine ku to ga mutane sun aminta sai ya ce ai ni ma na yi mamaki daga abin da kai mamaki da gare sai ne tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan sai ya ce wannan sadaka ce da Allah ya yi mu sadakar ta gare ku to ku karbi sadakarsa to wannan shine zai taimaki kaulin jumhur cewa ruksa ce eh, cewa ruksa ce na'am قال وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي نعم قال حدثنا يحيى عن ابن جريج نعم يحيى آه، القطاني كو كوكو ابن سعيد الانصاري ne a sai dai اي ƙattan ne a نعم قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار امم ده سنن سنه يا فتو عن عبد الله بن بابي ده عبد الله بن بابي ان يعلى بن ده يعلى بن اميه قال يجي قلت لعمر بن الخطاب ناچه ما عمر بن الخطاب بمثل حديث ابن ابن ادريس ده كوتنكوتين حديث عبد الله بن ادريس قال حدثنا يحيى بن يحيى نعم وسعيد بن منصور اها صاحب السنه ده ابو الربيع الزهراني da kutaibata bin Sa'id Yahya ce shi ya ce akhbarana su kuma sauran yace suka ce haddathana Abu Awana al-Yash wa daga bukayir ibn al-Akhnas daga Mujahid daga Abdullahi ibn Abbas ya ce. فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا من الله صلى الله عليه وسلم يا فرلن تسلى ya farlanta sallah a harshen annabinku sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'a a zaman gida raka'a hudu kuma a tafiya raka'a biyu kuma a halin tsoro raka'a ɗaya. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هذا فيه إشكال يا شيخ إيه؟ هذا فيه إشكال وفي الخوف ركعة <laughs> صلاة الخوف <laughs> تاويليني آه، وتأولوا حديث ابن عباس على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة <laughs> نعم <laughs> Eh, ai gashi nan qala bi zahirihi al-hasan wa dhahhak wa isaq ibn rahuya hmm. wannan hadisin na umar min afradi muslim hmm. min afradi muslim baya baya cikin bukhari kama abin da nake son duba kina na'am qala wa haddathana abubakar ibn abi shayba na'am wa lin نعم وعمر الناقد ده عمر الناقد جميعا عن القاسم ابن مالك دكنسو دغ القاسم ابن مالك قال عمرو amru ya ce almuzani wato kaga shi shi amru ya faɗi nasabarsa na'am na'am عن بكير بن الأخنس دقى بكير بن الأخنس عن مجاهد دقى مجاهد عن ابن عباس دقى عبد الله بن عباس قال يتي إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم alal musafir rak'atayn Allah madaukakin sarki ya farlanta sallah a harshen annabinku akan matafiyi raka'a biyu wa alal muqimi arba'an akan matafi akan mazaunin gida kuma raka'a hudu wa bil khawfi raka'a a cikin halin tsoro kuma raka'a daya na'am قال حدثنا محمد بن المثنى نعم وابن بشار نعم قال سكتي حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة نعم قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي نعم قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة na tambayi ibn abbas yaya zan yi sallah idan na kasance a makka idan ban yi sallah tare da liman ba sai ya ce raka'a biyu sunnar abul qasim sallallahu alaihi wasallam na'am a'a musa ibn salamat al idza kuntu bi idza lam al-imam ya nuna bar mu gashi alhudali musa zai zama to basri ne ko na'am a da ai yana kaga tun ka ja ce idalam usalli ma al imam yana nufin in yazo mausin lokacin aikin hajji musa ibn salama al hudali musa ibn salama ibn ah, ibn ah, محبك بوزن محمد ابن محبك الهذلي البصري أم بصرني نعم ايه ايه ايه ايه الاولى a مسلاتي ايه اتشيكا ايه inda mutum yana zaune ne a waje ba kamar mutum ya zo gari zai yi kwana biyu kwana uku maimakon ya zauna inda aka kira sallah al'aula ya tashi je sallah a cikin jami bisa ya zauna ko da suna da yawa su zauna su yi kasaru su yi jami saboda umumin hadisin falalar salatul jama'a wanda ya kunshi a fita daga gida da tattaki da sauransu haka da eh, wani ita ce fatawar Sheikh bin Baz mm. kuma haka ma akwai wannan wannan malamin wani a namanta sunansa yanzu a Misra wata nan shekara 1991 da na je Misra a lokacin da mun je yana darasi a masallacin Sheikh Ahmad Dardir mai sharhar kabir masallacin da yake a masallacin a nan kabarinsa yake to ana karantar da muwatta ta imam malik malamin fiƙihu ne a azhar malikiya yana karantar da muwatta ne masa wannan tambayar shi ma abin da ya ce kenan yace ce al'aula saboda umumin hadisin fadlalar jama'a eh mutum ya tashi ya tattaki din ya fi biska su zauna ya salla duk da yake sunnarsa ita ce kasaru amma ya fi ya je ya yi samu falalar jama'a bisa ya sallah shi kaɗai. eh, eh. ba su ba samu falalar takowa zuwa masallaci ba da salatul mala'iku hmm. eh. to ka gani sun keta kuma al'amarin jama'a an <laughs> hmm. da masallaci ne na matafiya sai ai amma ba masallaci ne na matafiya ba da yake da imam ratibi eh. ai wannan akwai iskali sai a zama to sai a ce yan tawaye ne ko kuma a ce musu 'yan shi'a ne eh a eh a musu ai dama rukusar tana nan yi za ki iya yi amma ana maganan afdal ne ai ana maganan afdal ne hmm. قال وحدثناه محمد بن منهال الضرير نعم قال حدثنا يزيد بن زريع نعم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة نعم يا حول سندي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي نعم جميعا عن قتادة نعم هذا الإسناد نحوه دفعنا إسناد كتن كتن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن كعنب القعنبي إيه؟

sai mana sallar raka raka'a biyu sannan ya fuskanto sannan mun ma muka fuskanto tare da shi har sai da ya zo wato masaukinsa ya zauna muka zauna tare da shi sai waiwaye ya halarto ya samu gare shi wato sai ya waiwaya nahwa haitu salla nahwa haitu salla sai ya waiwaye ya same shi wato sai ya waiwaye ya afku a gare shi jihar inda ya yi sallah fara'a san qiyaman sai ga waɗansu mutane suna tsaye sai ya ce me waɗancan suke aikatawa sai na ce suna yin nafila ne a tasbih anan bi ma'ana altanaful mm. ya ce ya ce ai da zan yi sallan nafila atmamtu salati ni babu lam mm-hmm. eh, amma a sharhin ma ya kawo shi dala. la' Mm. laukuntu musalliyan da zan yi sallah atmamtu salati ko kuma la atmamtu salati da na cika sallata yana ya yabna akhi ya kai dan dan uwana inni sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi safar ni na na wato na kasance tare da na sahibi <clears throat> manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a halin tafiya falam ala raka'ataini bai yi ƙari ba akan raka'a biyu hatta qabadahu Allah da Allah ya karbi ransa wa sahibtu Abu Bakr kuma na wato kasance na abokanci Abubakar falam ala raka'ataini shi ma bai ƙara akan raka'a biyu ba Mm. umar yazid ala rak'atayn kuma na abokancin umar wato na kasance tare da umar bai tsara a sama da raka'a biyu ba har sai da Allah ya karɓi ransa sannan na sannan na kasance tare da na ya za a fassara sahibtu din ne abokanci ai ba na son abokanci din ne <laughs> tunda suhba ce ta tafiya ba suhba ce ta musahaba ba <laughs> to ji kenan mu je kun dai fahimta almusahaba ta tafiya ba a suhuba ta tafiya ba musahaba ba mm. na'am sannan na zamo tare da usman a tafiya shi ma bai kara akan raka biyu ba Haske da allah ya karbi ransa kuma Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ah, eh, wannan shine hujjar da ah, ake cewa hadisin da aka ruwaito da daga Aisha cewa ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya fa qasara a atamma cewa hadisi ne ibn taymiya yace mawdu'i saboda ya ci karo da wannan hadisin domin ba wani wanda ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cika sallah a halin tafiyarsa hmm. na'am na'am hadisin Aisha a'a cika sallah ai ta ce fa qasara wa atamma hmm. ma'ana wato wani lokaci yayi itimam wani lokaci ya cika kuma haka tace fa sama wa aftara hmm. Eh. to ai shine din yanzu ka gani ibnu umar oh wato na sauran eh, eh. eh. to duk wato idan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika sallah a halin tafiya inda ya cika sallah a halin tafiya da an ruwaito kuma aisha ta san dai ita ce da aka yi mata tambaya akan masu alal kufain ta ce alaika bi ali ibn abi talib fa innahu kana yusafiru ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to kaga ta nuna a sha'anin tafiya akwai wanda ya fita saboda haka in ta faɗa abu ai a wannan ɗaya daga cikin illa wato to amma ai ɗaya daga cikin wato wannan naqdul matan ibnu taymiya yi tare da kan cewa yawanci in kaga an yi naqdul matan sai an sami illa a cikin isnad ba zan iya tuna illa cikin isnad mutanen dai a cikin nailul awtar a shaukani ya kawo kwa iya dubawa da Allah wani ya duba mana kabir kai ka duba mana maganar da shaukani ya kawo akan hadisin dan mai muntaka ya kawo hadisin riwayar aisha din na'am قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع نعم An عمر بن محمد نعم عن حفص بن عاصم أه. قال نعم مرضت مرضا ya ce na yi wani rashin lafiya sai ibn umar ya zo ya ziyarce ya duba ni sai ya ce na tambaye shi akan nafila a tafiya sai ya ce na kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tafiya ban gan yana yin nafila ba ni kuma da zan yi sallar nafila ai da na cika sallah hakika kuma Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan koyi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا خلف بن هشام نعم na'am eh banda wutri tunda shi wutri ya tabbata daga hadisin Jabir haka zalika banda subhatud duha sadda walha ta tabbata a hadisin ummu hani da salatul layl rakatai alfajr ta tabbata mun karanta hadisin imran ai imran bin al-husayn to kaga dole a fassara abinda ibnu umar yake nufi ga hadisin nan wanda nake gaya muku a cikin musnadul harith أبو نعيم talha an ata an aisha عائشة كل قد سأل sallallahu alaihi wasallam الله sama wa aftar wa atamma wa kasara fi safar. Eh? aisha to eh. amma kaga akwai talha ibn yahya saduqun yukhti <laughs> gashi nan talha eh abu nu'aym haddathana talha an ata talha ibn yahya ne mai hadisin mai hadisin hal indakum shay eh, eh hadisin hal indakum shay na azumi saduqun yukhti ko haka hafi zai ce a kansa <laughs> saboda haka kaga naqdin shi ko ibnu taymiya zai tafiya zuwa ga naqdul matan ala tul طلحة بن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله التيمي المدني نزيل الكوفة صدوق يخطئ من السادسة نعم إن يسام باب إلا na'am ban gane ba me kake eh haka ne amma kuma shi hadisin sa la yuhassan ala al-itlaq wa la yudha'af alal itlaq dole yana tafiya tare da qara'in idan ya zo ya tafarrud da abin da yake asali ne la yuqbal min kamar wannan eh? a kan fama za da ala raka'atain ai wannan yayi itlaqi eh haka yace sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wancan hadisin farko eh falam yazid ala raka'atain hmm, na'am الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب